a yayin da ya sha alwashin gudanar da sahihin zaɓe a shekara ta 2023 a jawabinsa na cikar Najeriya shekaru 62. Shugaba Muhammadu Buhari ya ankarar da 'yan siyasa su guji kalamai marasa tsafta a yayin tarukan neman ƙuri'ar 'yan ƙasa da kuma kafaffun labarai. To amma Honorable Anas Abadala wani ɗan jam'iyyar APC a Kano ya ce jami'an gwamnati da shugabannin jam'iyyar su ta APC ne za su fara nuna misali. Ba wani wanda ya isa yana cikin gwamnati yana da jam'iyyar gwamnati idan ga kallon 'yan adawa saboda shi yake da madafan iko yana faɗin abin da ransa ike so a ce ragowar 'yan jam'iyya 'yan ƙasa ba za su faɗi abin da ransa ike so ba da haka ni shawara nake ba mu 'ya'yan jam'iyyar apc da gwamnati mu kada su kuskura su wani lafazi wanda zai cutar da wani ko zai tayar da hargitsi to wannan abin ne zai sa ragowar 'yan ƙasa da jam'iyyu su ma su kame bakinsu amma muddin kana takamar kana cikin corridor of power ka zo kai abin da ranka ike so a wannan zamanin na karni na 21 mutane sun waye ka zo ka kalli 'yan ƙasa ka zo ka ce musu wai sai abin da kake so zaka faɗa dan kana cikin korido ka ce ragowar yan adawa da yan kasa ba za su faɗa ba dan haka muhallin shahidin maganar zaman lafiya yana da alaka da abin da mutanen gwamnati suka yi da abin da mutanen jam'iyya suka yi na APC a hannu guda kuma kalaman da kan fito daga bakunan magoya baya musamman masu shiga kafofin labaru su talata 'yan takara na tasiri wajen fayyace gudanar da kamfe cikin tsafta. Duk abin za faɗa mu zama na cewa mana da sahihanci a kansa kuma mu je mu abu faɗi abin da zai jawo hankalin al'umma idan naka ne kai magana da za ta jawo hankali wanda baya son naka izo i zaɓe shi ka tallata naka talla mai inganci wanda idan ka tallata shi an san ka tallata abu mai kyau ba kuma ka tallata naka ba ka kushe wani kushewa wacce za ta zama cewa ita kushewa in ka yi ta za a kalle ta a matsayin batanci da cin mutunci dole sai mun kauce siyasar cin mutunci da batanci domin wannan 2023 ta zama zakaran gwajin dafi ga su wanda za zo a zaɓe da mu waɗanda za mu tallata wanda za a zaɓa. Honorable Abdullahi mai kana zara kenan ɗan siyasa a Kano gudanar da kamfe ta kafar sadarwa ta sada zumunci da ake kira social media na cikin manyan ƙalubale ga sha'anin zaɓen Najeriya la'akari da yadda ake amfani da kafofin na social media wajen yada labarun ƙarya. sai dai alhaji jafar sani bello mutumin da ya nemi tsayawa takarar gwamnan kano a jami'ar pdp na cewa wayar da kan jama'a wajen su kauce ma yada irin waɗannan labaran da suke ba sahihai ba da ba su da tabbaci a kansu mm. na biyu kuma a wayar da kan jama'a wajen neman haƙƙi in an ci zarafinka mu iya shigar da ƙaran neman haƙƙi maimakon ƙarar tuhuma yawanci karar tuhuma sai a kai ma 'yan sanda kafin ka ce menene an kama mutum an kai shi prison an ce ya zauna jiran bahasin beli sati biyu an aje shi a prison kafin ka ce mai magana ta lalace amma daga lokacin da aka wayewa da al'umma kai cewa wannan haƙƙin kana iya bin sa ta hanyar shigar da ƙorafin neman haƙƙi ba na tuhuma ba kuma kotu za ka je kai tsaye cewa wane ya ci zarafinka ko a facebook ko a ina ne ka zo da shaidarka a kira shi a tuhume shi na ɗaya wannan tsarin zai samu karɓuwa wajen al'umma domin babu ladabtarwa kafin tabbatar da tuhuma a makon jiya ne dai hukumar kula da kafofin labarai na rediyo da talabijin ta najeriya wato nbc ta gudanar da wani taron bita a nan kano game da dokoki da ƙa'idodin gudanar da shirye-shiryen siyasa da tallata 'yan takara da kuma jam'iyyun siyasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.